Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17,25 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Usman Kabara muka sake shigowa da wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji takon saƙa da ake tsakanin 'yan hamayya da gwamnatin ƙasar Kamaru. Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa wanda a yau ya karɓi bakuncin wani fitaccen ɗan siyasa a jihar Jigawa, malami kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar masu na ƙasa ta Najeriya. Baba Yakubu Makeri zai shigo da sharhin jaridun kasar Ghana na wannan mako kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana nan tana tsananin binciken zargin aikata laifuffukan cin zarafin saduwa da ake wa sojojinta na kiyaye zaman lafiya da aka tura jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Cin zarafin da ya hada da akalla kananan 'yan mata guda 98 zargin da wata hukumar rajin kare yaduwar cutar HIV ko kuma AIDS da ke Amurka mai suna Code Blue Campaign su ne suka gabatarwa da Majalisar Ɗinkin Duniya wannan kara wanda ta ce abin da ya faru a tsakanin shekarar ta 2013 da 2015 a lardin Kemo da ke jamhuriyar Afirka ta tsakiya abu ne mai cin zarafi. abin ya kuma hada da jami'an majalisar ɗinkin duniya na kiyaye zaman lafiya da kuma waɗanda ba nata ba kai har ma da sojojin cikin ƙasar ta wadda suke aiki tare da na majalisar ɗinkin duniya jami'an binciken na majalisar sun tabbatar da cewa sun kayyade yawan iyakoki da za su bi ko kuma sojojin za su shiga ta yadda aka kayyade musu aiki a burundi da gabon sannan a haka an haramtawa waɗanda ake zargi da shiga sansanonin soji har sai an gama binciken al'amarin haka kuma ruwanda rundunar faransa ta sangaris na cikin waɗanda ake zargi da aikata wannan mummunar ta'asa jami'an tsaron turai da ke aiki ba ji ba gani don kare lagon yaduwar ta'addanci zuwa cikin turai na shinshino yiwuwar mayakan sunkurun na kokarin canza dabara kai hare-hare ga muhimman wurare a siriya da iraki musamman game da bayyanuwar na'urar kwamfutar nan da aka tsinta a cikin bola a belgium dauke da hotunan ofishin prime minister kasar hakan ya nuna 'yan kunar bakin wake khalid da ibrahim barrowe sun aiwatar da leƙen asiri kan faifan bidiyon da ke nuna ma'aikatar nuclear belgium ta tihangi alamar cewa 'yan ta'adda na da niyyar canza salon kai hari wurare masu sauƙi kamar tashoshi da shaguna zuwa kan manyan muhimman wurare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Ɗan takarar jam'iyyar Republican na sahun gaba a Amurka Donald Trump ya kunno wutar kace na ce a wata hirarsa da gidan talabijin na MSNBC game da bayyana cewa zai hukunta duk matar da aka samu da laifin zubar da ciki bayan an haramta dokar a Amurka idan har ya zama shugaban ƙasa. Sa'o'i kaɗan bayan ya sha caccaka daga mutane sai ya fitar da sanarwar cewa hukuncin da zai yi zai shafi likitocin da suka aikata zubar da cikin ne kawai ba masu cikin ba inda ya kara da cewa ita wadda aka zubarwa da ciki ta faɗa hatsarin waɗanda suka aikata abin ne tare da ita kanta da wanda yake cikin cikinta babban abokin hamayyar donald trump wato ted cross ya ce trump na aiki da yana buƙatar sanin ilimin siyasa sannan hakan ya nuna cewa donald trump ba shi da zuzzurfan sanin al'amuran mutane na yau da kullum ted ya ce trump ya iya furta komai na kalma ta bakinsa wadda za ta ja hankalin jama'a to amma sai dai shi ma cross din da kuma ɗan takara john kasich da suke duka amurka a jam'iyyar republican suna fa'adawa da zubar da ciki daga ƙarshe rashin halartar rasha taron mako guda game da makamashin nukiliya da aka fara yau a nan birnin washington ya haifar da tababar ko wasu ƙasashen duniya za su ba da haɗin kan daƙile faɗawar makamashin nukiliya hannun 'yan ƙungiyar ta'adda isis da kuma makamantansu taron zai tattaunawa musamman ne da zuman neman yadda za a daƙile yiwuwar barin makamashin nukiliya daga faɗawa hannun 'yan ta'adda a duniya daraktan tsare-tsaren gidauniyar Floshiers Tim Colina ya ce Rasha na cikin jigajigan wannan taro. Masu fashin baki sun ce rashin zuwan ta babban gibi ne a taron ba wanda ya haddasa kasashe da dama ciki har da Pakistan. Amurka da Rasha ke da kaso 90 cikin ɗari na makamashin nukiliya a duniya, haɗe da jimillar fiye da rabin makamashin plutonium. Colina ya ce yawancin makamashin da ke ƙasashe taɓa rauniyar hanya ce yake zuwa daga Rasha. Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin faro takon daga ƙasar Kamaru inda ake takon saƙa tsakanin 'yan hamayya da kuma hukumomi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Awal Garba ya aiko mana. Ƙungiyar gamayyan jam'iyoyin adawa na ƙasar jamhuriyar Kamaru sun yi zanga-zangar lumana a kan titunan fadan ƙasar Yawunde domin nuna bakin cikin su na rashin irya gudanar da mulki da gwamnatin shugaba biya take yi a fadin ƙasar baki ɗaya domin ya kwashe shekaru talatin da hudu yana gudanar da mulkin sa bai taɓuka wani abun ku zo mu gani ba musamman ma a wannan lokaci da ake ciki wanda ake fama da rashin wadatattun wutar lantarki ruwan sha mai tsafta sha'anin tsaro ilimi da lafiya duka ya taɓarɓare a fadin kasar baki daya kuma gwamnatin kasar tana yi wa waɗannan bangarorin rikon sakainar kashi amma jami'an tsaro da magajin garin karamar hukumar yawunde ta uku sun dakatar da su kuma sun tarwatsa 'yan adawan a yayin da suke ratsawa ta wannan karamar hukumar wanda kungiyar 'yan adawan suka naɗa shi ya zama kakakinsu mr soshen medai pilote da yake yi wa manema labarai jawabi ya nuna rashin jin daɗinsa ga wannan gwamnatin ta ƙasar jamhuriyar kamaru. Kun san cewa shekaru uku kenan muka mika takardunmu amma gwamnatin kasar ta ki ta yadda mu dinga fayyace gaskiyar irin mulkin da suke gudanarwa a faɗin kasar baki ɗaya ba za mu yadda da irin wannan mulkin ba wannan mulki ne na malaku mun gaji kuma ba za mu yarda da irin kiraye-kirayen da 'ya'yan jam'iyyar ADFC masu mulkin ƙasar suke yi ba domin cewa shugaba biya ya sake zarcewa a shekara na 2018 musan cewa suna harara ne domin a yi zaɓe a wannan shekaran ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa domin shekaran 2016 ba lokacin da ƙasar jamhuriyar kamaru ta shirya yin zaɓe ba ne kuma a tsarin kundin kasar mu sai shekara 2018 ne muka san cewa za a gudanar da zaɓe amma masu mulkin kasar yanzu suna so su lalata dimokuraɗiyya a faɗin kasar baki ɗaya wannan ne ma yasa na kira Alhaji Sani Canga a matsayinsa na ɗan adawa a jam'iyya mai alamar masara ya ce ja da baya ga rago ba tsoro ba ne ga abin da ya ce. Abin da biya shekara talatin da ba yanzu me zai in ban da ya tattare nashi da kwambacinsa kawai samu ya bari aka ce mai an yi kamaru ne kawai saboda shi a ko wasu wanda za su su jagoran kasan nan a samu sabuwar manufa a samu sabon solo da har za a yi cin su buri amma mutum shekara tamanin da uku mai zai kuma shekaru ya ci masa wasu su magana su ba batun shekaru ba ne. Sani ya kare mai ya bar yara kawai wanda Allah ya fa su ɗauka a ci gaba. Kamarun da suke cikin duk ƙasa ɗaya da ake tunanin za ta kura shanin tattalin arziki da dawo kasa wanda an saka ta cikin kasashen da suke cikin talauci. Na tuntuɓi Falalu mijin yawa a matsayinsa na mataimakin shugaban karamar hukumar yawun da ta biyu kuma kusa ne a kwakwalwan jam'iyyar ADPC mai mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce. Sun yi maganar ruwa, mhm. sun yi maganar wuta, sun yi maganar ziri. Eske yau wanne abu ke existe mhm. ba yau ba ne. Eske gwamnati ba ta kokari eske kamaru ne kawai take cikin wannan matsaloli ni na tafiya kasan wajen gani akwai inda ake da wannan matsala me amfani me aini important important a gaya za yi a gyara wannan abu ba mm. ruwa eske yan yan hamayya ne kawai ba su da ruwa da yan rdp ne da kowa ba su da ruwa to duk kowa gwamnati na kula da wannan ina taimakawa ina kokarin duk kokarin da zai yi hmm. don ruwa ya dawo. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida mana awal kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. wa ya san gobe ban da Allah in ko ka sani mu ganka wa ya san gobe ban da Allah wa ya san gobe ban da Allah an ya sani mu ganka wanda dai ya sani mu ganshi sai ka turan yau kana da hali sai ka turan gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan haka ɗan kasuwa ka gane ka turan yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya tsara wannan ba ya san gobe ban da Allah sai ka ga sarki yana sarauta sai ka tarar gobe ba sarauta Naziru an yi canji ne da Allah na wannan. Sai ka tarin yankuna da halin lafiya ka gane sai ka tarin gobe babu hali ana wala jikinka duka Allah na wannan kuma Allah isan da wannan. Ka san gobe da Allah. in ko ka sani mu muganka to Allah ya gane wannan saka Allah ya shirya wannan ba ya san gobe banda da Allah abin da ya ɓoye ba mai isa ya gane sai na in yi nufin mu gane sharaɗi kun ga sai mu gane in ya iya mu gane a ayaya mu kai mu san shi ba ya san gobe da Allah. Sai ka tare yau kana da kuɗi sai ka tare gobe babu ahu Ka Allah ina na wannan. Sai ka tare yau ka babu ahu sai ka tare gobe ka yi mota ka tare gobe kai gidaje to duka Allah ya gane sirrin. Allah ki gane wannan kwai zambo wanda Allah. Yan uwa jama'a, mai gargaɗi gare ku, don ramana rasul mai sarauta, sargen da ba kamar shi, yan uwa mu shuka hairi. Hairi yana da rana. da ya ka shuka hairi ‘ya'yanka za su samu matanka za su samu jikoki su zo su tadda tattaɓa kunne su zo su tadda sa rayukan mutunci don an rakar mu shuka sharri don an kar mu shuka sharri sharri bai da magani kawo maganin sharri kun ga magani sharri kun ga kar ku yi shi To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington yana cewa karfe uku da minti goma sha uku na asuba ga Usman Kabara da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. サバカサワバ Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da haduwa a cikin shirin na kasa ba kasawa ba. Shirin na kasa ba kasawa ba in ba a manta ba yana taɓo magana ne akan nakasassu da yadda ya kamata a tarere su a jawo su a jiki tun daga gwamnati har zuwa mutanen gari har su kansu nakasassun da yadda ya kamata su yi wa kansu. Wanda kuma a makon da ya gabata mun leƙa jihar Legas inda muka je wasu guragu ciki har da mai ɗaukar hoto. To a wannan makon mun zakulo wani ɗan siyasa ne fitacce a jihar Jigawa. Haka zalika malamin jami'a ne. bugu da ƙari yana ɗaya daga cikin shugabanni a ƙungiya ta nakasassu a Najeriya. To barka da haɗuwa cikin shirin nakasa ba kasawa ba da nike magana. Sunana Honorable Adamu Sha'iru Jigawa da tsohon wakilin karamar hukumar dutse a majalisar dokoki ta jihar Jigawa sannan kuma mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu nakasa ta Najeriya a yanzu haka kuma ma'aikaci a jami'ar tarayya da ke dutsen jihar Jigawa to federal university wace irin na kasa kake da ita kai to ni da kasa ce ta rashin tafiya to mutumin da yake akan abin da ake cewa wheelchair yawanci zaka ga irin kasashe nan su amurka da kasashen tura da suka samu ci gaba da na larabawa nan zaka ga akwai abubuwa na tafiya kamar yanzu keken nan da kake kai zaka ga akwai inda zaka bi ka wuce ka hau mota ko ka shiga jirgin kasa ko tasi ta zo akwai yar kafa a fito da shi keken ka ya shiga da sauransu shin da farko ya kake kallon kasar mu ta dauki na kasassu tukunna da farko alhamdulillah layi wannan tambayar ta ga min daɗi kuma zan iya ba da cikakken labari saboda wato Allah ya nufa na samu dama ta zuwa wato ƙasar Amurka musamman a nan New York kenan kuma alal hakika abin da na gani ake mai na kasa wato ba za ka iya kwatanta shi ba sai dai ni fatan Allah ya sa mu samu kwatan ko kuma ko da wani bangare nasu domin za ka tarar cewa kamar yadda kake magana harkar mota motocin da suke yawo a nan za ka tarar akwai motocin musamman wanda inda suke in sun inda ne na kasa yake za a saukar da wato kafar mota ta sauka kasa dandamali daidai da kasan kana tafiya a kasa ka za a tura ba zancen daga ba zancen ya za a yi ka hau wannan ɗaya kenan na biyu duka hanyoyin da suke garin new york za ka cewa malam usman inda yake akan titi akwai bangare da aka ware wanda mai kasa mai irin wannan keke na wani musamman da suke amfani da inji mm. in za ka tafiya ta kilomita nawa baka bukatar wani ya tura ka baka bukatar taimakon wani saboda an yi abin daidai da bukatar mu yan uwa bukata na musamman wato masu na kasa wanda yake aka san haka idan ka zo kasashen mu musamman irin kasar Najeriya ba za ka sami irin wannan al'amar ba kuma kula ko da jirgi ne duk inda ka je wato amma ba zai baka take ba kamar a Najeriya sai ka zo airport wallahi malam Usman akwai lokacin da za mu tafiya sai mm. wani airport airport amma an rasa sai da za a yi ma wato tsanin irin wannan motar da za ta haura sai tsani ma eh. an rasa da za a yi ma a samu abu cikin jirgi inda ma ake amfani da irin irin lifin nan ma inda ake da shi guda daya kuma yana gaya maka wannan Abuja ne fa da kuma Lagos birnin tarayya gaba daya mm. za ka tara ana cewa wani mutum ɗaya ne yake da mukullin gurin ana jiran sa ya bugu kuma ya fita sai ka tara cewa duk yan uwanka masu kafa sun jira ya san barka kai ana jiran da ya za a yi da wannan dabarar wanda yake a New York za ka tara cewa ai motar da za ta wuce ɗauke ka ba an za ka je airport waya ce za ka buga kana unguwa ka ba a layi ka ba Mm. kuma idan ma suka bata maka lokaci za ka iya kai su kara cewa su mata lokaci ko kyauta za a ba a ɗauke ka sai ka iya kudu. Irin wannan abubuwan wato akwai kallon musamman na ci gaba a nan hmm. nan kuma wato aka san haka wanda muke fata duk da cewa mun san ba ɗaya bane kasashen to amma akwai buƙatar idan an samu wani abu a san a ce an samu wani abu kuma wanda yake kusa da shi a wani yawanci an saba mutum yana da gurgantaka ko makanta ko makamancin haka sai kawai bara da sauran sa irin kasashen mu ya aka kai bamu ji ka a bara ba da sauran makamanta ka sai muka ji ka kai har dan majalisa ya aka yi malam usman ni wato gurgantaka ta kusan ce taris ne wato gurgantaka ka san kala biyu haka da wanda mutum ko an haife da ita ko ya tashi da ita tun yana yaro mm. da kuma wanda Allah zai kawo maka ita wato ya zama wata jarabawa a cikin rayuwa to ni ta ta wannan ce saboda haka lokacin da ta same ni na gina yi karatu na lokacin da na gama digiri dina a jami'ar abubakar safa a balewa ta ainihin bauchi ban san kalubale na lokacin kafin karatu ba hatsari ka samu ne kenan to malam usman wato Allah hakan jarba ba ni na ga maka cewa a takaice wannan abin na ba hatsari bane ba mm, rashin lafiya ba ranar da abin da zai same ni kalau na tashi a gidana da safe ba ma na yi sallah asuba kamar yanzu nan wato wannan abin ranar sha biyu ga watan bakwai dubu biyu da biyu kimanin shekara goma sha hudu na yi wanka na sa kaya na yana nan jin haka jiki na da kasala amma ban kawo wani abu ba sai na fito daga ɗaki mm. zan shiga gai da mahaifana to ban fice daga cikin kwarar cikin gidana ba sai kawai ina cikin tafiya sai na tsaya a ina sai na ba damar tafiya to sai na dan koma ɗaki ina dafa bango na na kwanta kamar minti ashirin gaba ɗaya duk kafofi na sun daina aiki ba zan iya tashi ba ba zan iya tsayawa ba balle tafiya har kawa yanzu nan kuma kenan nake rayuwa akan wurciya wannan shi ne abin da ya faru ba Allah eh na gane ba a cewa kana yaro ba ka fara mm. ba a cewa kana kan karfin ka ko kuma ka tsufa a a kowanne lokaci za a iya faru ka duniya mu ne ta kasannu duniya kasan ma'azurta ta duniya kasan matalauta ta kasan matalauta to duniya kasan ma'azurta idan kai mai nakasa ai ko kuma kai wani abu ka dauka cewa kamar ka miki kanka ne haka ne zai iya kasancewa a kanka ko akan wani makusancin makusanci a rayuwar lokacin da wannan abu ya faru daga 2002 shekara ta 2002 nan zuwa yanzu akwai wani abu da aka taba yi wanda kai ya sosa maka rai kila a nuna maka ko wani kyara ko wata tsangwama saboda wannan larurar to ka san wato ai damin daga cikin wato kalubale da harkokin nakasa musamman a kasar mutu ta Najeriya ai wato abin da ake ta kokari shine wai maganar wai kyama din gongoma din sai daga cikin waraka ta ne na kasa shine a nuna masa soyayya a nuna masa wannan nakasar da yake cikin ta ba wani abu ce wani abu ne kawai dai na rayuwa a same saboda haka bai sa kuma ya fita daga mutane ba to hmm. yawanci abin da muke fuskanta a kasashen mu shine wato a nuna ma ah, za ka tarwa mai nakasa a Najeriya yayi karatu amma in yaje daukan aiki a ce ai ba za a dauke ba kurma eh, mukawo ne hmm. ba za a dauke ba gurgu ne ba za a dauke hmm. ba kutu ne mutane kuma sun manta cewa ai harkar magana ake akan kwakwalwa ne take yi tunanin me take yi komai lafiyarka ba ko wala ko kamata aiki kike babbar na kasa amma komai na kasar ka muddin ko kamata aiki to kai ba na kasa bane to honorable Adamu Shu'aibu kenan daga jihar Jigawa sai wani makon kuma za mu ji shin wace irin gwagwarmaya ya fuskanta a rayuwa musamman ganin cewa yana kan kujerar guragu wato wheelchair a zaune gashi kuma dan siyasa yanzu bari mu je ga ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amura da suka shafi Na nakasassu wanda kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke siyasa a jihar Kaduna bugu da ƙari har wasan canis ya iya duk da yake cewa yana tafiya ne da sanda ba kowa ba ne face Honorable Abdullahi Jugunu wanda yana ɗaya daga cikin tsaffin mashawartan gwamnan jihar Kaduna shin me kake yi domin rayuwar yau da kullum ɗan siyasa ne ni sannan kuma ina ɗan kasuwanci na yau da kullum na sana'ar da ke na ɗan kwangila wani eh, abubuwa da ke na rayuwa na. Akwai lokacin da aka dinga magana doka a kan cewa ya za a da rayuwar nakasassu ta yadda za a kawo dokokin da za su tsare musu mutuncinsu da martabarsu da sauran makamantan haka. Da farko me zaka ce akan wannan doka zaka iya mana wata shimfiɗa? Eh wato abin da ke faru akan dokan tun lokacin za ka zamanin jo na kasassu suka yi hoɓasa suna so a kafa doka na ya za a ci gaba da su ci gaba kuko kyautatawa da walwalar da kasar su a kasar nan ah, to amma an samu dan akasi akasin da aka samu shi ne ah, sun kawo sai suka saka dokar kuma suka kawo bilcewar a bamu ma'ana kamishin mu ci gajiyar kanmu na fitar da cikin hukumar mata hmm. duk abin da yawanci ne abin da ɗauka cewa an ci a bada kamishin to kamishin ka wani yanki ne wanda mai cin gashin kanta wanda bankin na tarayya za ta yi don ta taimaka maka ko da su ci gajiyar kan hmm. eh, kansu to sai na cewa ba kamishin muke so a fara yi mana shi an yanzu da mu a cikin gwamnatin kasar da yake da idan ba a yi da kai ba to ta yaya za ka kaso a yi da kai ka ga yawanci makarantunmu ana ware mu da masu tafiya Eh. ba yadda aka saba aka siya kasan turai ba hmm. to idan ku an haɗa mu da masu lafiya idan sun buka karatu da mai kafa da mai gani da mai lafiya da sauransu hmm. makaho ma haɗa ka da mai eh, ji idan kai eh, kurma ne haɗa ka da masu ji eh. idan kai makaho ne haɗa ka da masu gani hmm. ba sai a wurin sun ba zama cewa a'a mu muna kasa su ne ba mu da amfani kenan da ila ilimin boko da muke shi a kasar nan koyar da yanda za a koyar da mai lafiya da bambanci da yanda za a koyar da makaho ko gurku ko makamancin haka me wace hikima kake tunanin to za abin an hada su an ce su karatu shin ba korawa ba ne idan yaro ya taso ga baki dai rayuwar shi an koya mashi mm. ya koya ne misali ka gane makaranta na daga primary up to secondary har kai level na da mm. masu lafiya ne mm. ban taɓa alaka da kasashe ba buga an buga nake da mai lafiya har ta ce da na yi na yi da mai lafiya ne ba na yi da da gurgu ba ne to irin shi muke bukata ba wai a ware ne ba ni ba da aboki da kasashe sai ya taso na girman ma nake da abokai na zuwa ba wai kamar ne aboki da kasashe mutum kaso rayuwa na eh. to sai aka ce a ware ka baka da abokai sai da kasashe ki ta da kai ka mu'amalar rayuwarka ka ga baka da wani mu'amala da kai sai da kasashe yanzu to amma idan haɗa ka da masu lafiya ne mu ta da yayan masu kuɗi muka tashi bura da ayan manya manyan mutane muka yi magana da su kuma yanzu har yanzu sun gana da sun tsaya wannan zai ce ni ne ko da mm. sha'awa na eh. to sai aka ce an haɗa da ƙasar shi to ta don yin samu mu'amala da mutanen gari mm. har da takarar siyasa kuma har jama'a sai dai zai yi wani abin da yi to Abdullahi Jugunu sai wani makon zamu sake wayewar ka dan jin ci gaba da tattaunawar da muka yi da kai musamman game da rayuwar mutanen da suke da bukata ta musamman wanda mutanen mu suka fi kira da nakasassu a madadin dukkan ɗin bakin namu sai kuma Chibahiro ne da ya haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. kaka yi nisa a shashayi a dawo nan an jima za ka karanto mana takaitattun labarai sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan ƙasar ghana wannan mako ga baba yakubu makeri zan fara shirin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta yi kadun labarai mai cewar gwamnan bankin tsakiya ya yi ritaya a wannan mako jaridar ta ci gaba da cewa gwamnan babban bankin ghana mai barin gado dr harry kofi wapa ya ce yana son yan ghana su tuna da shi ne da irin sauye-sauye da ya kawo a sashen kuɗin ghana jaridar ta ce dr wampa ya ambato mata shirye-shirye da ya kawo a sashen kuɗin kasar. kuma ya nuna cewa sun fara yin kyakkyawan tasiri jaridar daily graphic ta ce a hukumance ranar biyar ga watan agusta ya kamata ne gwamnan bankin ya yi ritaya amma dai ya kamata ya dauki hutunsa da ya tara kafin ainihin lokacin ritayar nasa jaridar ta ce a faɗar gwamnan ya shaidawa shugaban ƙasa john ramani mahamman niyyarsa a farko farko wannan watan maris kuma shugaban ya mai izini har yau ne jaridar daily ta ci gaba da rawaito labarai a sashen kudin kasar jaridar ta ce hukumar ministan kudi ta saka ma kudan kudade da suka kai sidin gana miliyan 62,700 a cikin asusun ilimi ta kasa da zammar rabawa kwalajojin horar da maluma a matsayin kudin abincin dalibai jaridar daily ta ce wannan albishir na kunshe ne a cikin wata sanarwa da hukumar kudin ta fitar inda hukumar ilimi ita kuma ta tabbatar da wannan labarin wanda gwamnati take kokarin biyan kudaden abincin dalibai wanda ake kyauta zaton cewa nan da 'yan kwanaki za su su isa ga makarantun kuma a raba wa ɗalibai jaridar daily ta kara da cewa hukumar kuɗi ta yi amfani da wannan daman ta yi wa makarantu da ɗaliban nasu da irin haƙuri da suka yi da kuma gudunmuwa da suka yi wurin aiwatar da shirye-shiryen biyan wa'annan kuɗaɗen sai kuma jaridar guardian ta wacce ita kuma ta rawaito wani abin fargaba inda ake samun karuwan tarin fuka ta tv inda aka samu sababbin labaran cutar wanda ya kai dubu arba'in da hudu da dari biyar da shirin da hudu a cikin shekarar dubu biyu da goma sha biyar kuma didai dubu tara da dari bakwai da goma sha hudu ne suka mutu a cikin wannan adadin jaridar guardian ta ce shugaban shirin yaƙi da cutar tv na kasar ghana dr nino t hansen noti da ya bai da wannan labarin ya ce mutane 122 ne suke kamuwa da wannan cutar tarin fuka a duk rana ta ta Allah kuma mutane tara ne suke mutuwa da wannan cutar a kowace rana a cikin kasar Ghana. Jaridar ta ce ya yayi wayannan jawabai ne a lokacin bukin tuna ranar cutar tarin fuka a duniya a makon jiya. Jaridar ta ce bukin na Ghana ya tattaro masu ruwa da tsaki a wannan fanni don tabbatar da taken bukin na wannan shekara cewa don kawo ƙarshen cutar ta TB. a yayin da ake fama da karuwar cutar tb a cikin kasar jaridar daily guard ita kuwa ta kano labarai mai cewar an samu ragowar cutar sankarau ainun a cikin kasar jaridar daily ta ci gaba da cewa hukumar kiwon lafiya ta ce ta fara ganin ana samun sauƙin yaduwar cutar sankarau wacce ta barke a cikin kasar dangane da aiki ga dangadan da hukumar ta yi wurin wayar da jama'a kan wannan cutar da kuma ba da maganin rigakafi a fadin kasar jaridar ta ce a faɗar daraktan sashen hulɗa da jama'a na hukumar kiwon lafiya dr badu sakodiye dabaru da hukumar hukumar da kawayenta suka tabbatar da su sun yi kyakkyawan tasiri kuma su ne suka yi sanadiyar ci gaban nan da aka samu jarida ta ce dr sakodi ya kyautar zaton cewa wayannan dabaru dai za su ci gaba da haifar da ɗa mai ido jaridar daliga ta ce kimanin mutane 550 ne suka kamu da nau'o'in cutar sankarau guda biyu da suka barke a cikin ƙasar kuma sama da mutane 100 ne suka mutu a ciki To sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum sashen Hausa. Sunana Muhammad Awal Jisawa daga Zaria. Zan bayyana ra'ayi ne ko ko korafi da gwamnati da hukunci abin ya rataya a wuyanta a kan man fetur da matsalar da muke samar shi a garin Zaria. Domin eh, ita gwamnati ta ce yanzu ba za ta ba kowa ko kuma kusan full dependent market sai dai major ke suke samun mai daga asibitin gwamnati ake karfe mai to a nan garin zaria yanzu abin ya juya su major market za su karɓo mai idan sun zo maimakon su sayar a cikin station nasu a yi suke cewa da independent marketers wannan mai talakawa kuma suna cikin wahala suna cikin tsaka na kayi ana sayan lita ɗari da tamanin yanzu haka a zaria kuma hukumar dcr da ke alhakin yana wuyanta na aka irin aikin da suke domin an ce kimman da aka kawo su tabbatar da an sauke su kuma an da shi a wannan filin station kuma a nan garin gare ba haka ba ne domin inda a ce suna aikin su yadda ya kamata ba za a ce an ɗauko mai da za a sayar a cikin farashi da gwamnati ta ide a cikin station din da gwamnati a kawo a sayarwa a hakan a karkata a yawa da 'yan kasuwa wannan mai zo su kuma suna tsawala wa talakawa farashi ta ga watan abin da hausa cewa rijiya ta ba da ruwa guga ya hana saboda haka dan Allah shugaban kasa ya sa ido a zariya musamman masu eh, aikin man ko kuma harkar marketing na zariya su suna jin daɗin wannan wahala da ake domin suna tunanin sun fi samun kuɗi a cikin wahalar man fetur idan fetur ya koma ana samun shi a cikin sauƙi da suna ganin burinsu bai fita don Allah ke gaban kasa ya taimaka ya kama ido a garin Zaria da kuta lafiya mai magana Muhammad Awal Kumawa. To sai kuma takaitattun labarai. To inar amal majalisar ɗinkin duniya ta ce tana nan tana tsananin binciken zargin da ake yi na laifin saduwa ko kuma aikata lalata da sojojinta na kiyaye zaman lafiya suka aikata a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. jami'an tsaron turai da ke aiki ba ji ba gani don kare lagon yaduwar ta'addanci zuwa cikin turai suna shinshino yiwuwar kila mahara za su canza salon kai hare-hare a iraki da kuma syria to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage na jummai ali yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman usman kabara da ya taya na gabatar da shirin da malam siri da ya harhaɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau malam zubair alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri